Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shiri daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Radio VOH Hausa da ke ƙarƙashin TV Hausa wa kamu a cikin shirin na ranar yau Litinin. Muhammad Amin ne ke muku sallama kuma zai kanta da ku a cikin shirin. Ga kuma jerin irin abubuwan da muke ɗauki da su. Ga kuma jerin irin abubuwan da muke da su a cikin shirin namu na rana. Bayan kun saurari cikakkun labaran duniya da ni Muhammad Amin zan gabatar sai ku saurari shirin na labaran wasanni. daga shi kuma sai mu kawo muku shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ke kawo muku waƙoƙi daban-daban domin nishaɗantarwa wanda aka yi a nan ƙasar iran sai dukkan wannan shirye ya su zo muku ne bayan kun saurari shirin ko kun san tare da abdullahi salihu katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau litinin 28 ga watan disamban shekara ta 2020 wanda ya daidai da 13 ga watan Jumada ula na shekara ta 1442 hijira gamariya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 1431 da suka gabata a rana irin ta yau wato 13 ga watan Jumada ula na shekara ta 11 hijira gamariya. bisa wasu rawayoyi fatimatu zahra yar manzon allah tsira da aminci allah su tabbata a gare shi da allah yansa tsarkaka sannan matar imam ali dan abi talib mahaifiyar imam hassan da imam hussein ta yi shahada duk da cewa sai da zahara rayuwarta ba ta tsawo ba amma ta kasance rayuwa mai cike da albarka da abubuwan koyi ga dukkanin musulmi an haife ta shekaru takwas kafin hijira a birnin makka bayan rasuwar mahaifiyarta khadijatul kubra amincin allah ya tabbata a gare ta ta zama mai tallafawa mahaifinta manzon allah rayuwar fatima zahra tare da aliyu dan abi talib da kuma 'ya'yansu masu daraja wato imam hassan da imam husaini na a matsayin wani kyakkyawan misali ne na rayuwar iyali fatima zahra babu tantama a cikin matsayi da daraja da ɗaukaka da allah maɗaukakin sarki ya mata fiye da dukkanin mata na duniya manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce ita ce shugabar matan aljanna sannan ya ce allah yana yarda da yardarta yana kuma fushi da fushinta kuma a ranar kyama za ta zama mai ceto ga masoyanta. masu saurari ko kun san cewa shekaru 1370 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha uku ga watan jimada ula na shekara ta 72 hijira kamariya ibrahim bin malik al-ashtar daya daga cikin jaruman laraba mabiya iyalan gidan manzon allah ya yi shahada ibrahim bin malik al-ashtar shine wanda ya kasance sahabin manzon Allah sannan kuma makusanci ga Imam Ali dan Abi Talib hakanan kuma ya zama kwamandar rundunar Imam Ali a yakin Spain Ibrahim ya kuma taimaka wa Muhtar Sakafi a lokacin da ya fara yunkurin sa neman daukar fansa akan makasan Imam Hussein alaihi salam da yalan gidan manzon Allah wanda rundunar Yazidu ta yi a Karbala bayan da Mus'ab bin Abdullahi bin Zubair ya jagoranci rundunar da ta kawo karshen ikon Muhtar a Kufa sun nemi Ibrahim ya mika kai kuma ya yi musu mubaya'a ibrahim ya amince bisa tilas amma ya rasu a yaƙi da sojojin abdulmalik bin marwan ɗaya daga cikin azzaluman sarakuna na daular bani umayya da ƙarshe masu saurare ko san cewa shekaru 246 da suka gabata a rana irin ta yau wato 28 ga watan disamba na shekara ta 1774 wani masanin ilimin kimiyyar sanadarai na ƙasar ingila mai suna joseph presley ya gano iskar oxygen presley ya gano wannan iskar mai mahimmanci ne a lokacin da yake gasa sanadarin red mercuric oxide amma bai gane mahimmancin wannan iskar ba sai bayan da wasu masana daga baya suka tabbatar da cewa oxygen yana da mahimmanci a rayuwar dabbobi sosai da farko oxygen makamashi ne a jikin dan adam ko dabba don kuwa shi ne wanda yake haɗuwa da abinci lokacin numfashi sai mutum ya sami ƙarfi hakanan kuma wuta ba ta kamawa sai da iskar oxygen hakanan kuma wannan iskar ita ce take cike da rabin sarari na duniya iskar oxygen ba ta da nauyi ko launi ko ƙanshi ko ɗanɗano kamar da kuma ba za a iya tantance ta da idanu ba. masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryen Sani har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida zuwa bakwai da na safe agogon najeriya niger kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da zuwa shida na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita 19 kilohertz

yanzu kuma sai a dakaci cikakkun labarun duniya jama'a saurare assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantowa muhammad amin farko muhimman kaninsu iran ta gufa da mutane 48 a gaban kotu zargin hannu wajen kisan janar kasim suleimani an fara gidar kuri'u da kaɗa zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a kasar nijar ministocin harkokin waje na ƙungiyar kasashen tekun fasha suna gudanar da taro a ƙasar bahrain daga nesa akalla mutane goma ne aka kashe ciki har da jami'an tsaro hudu a wani hari da kungiyar boko haram ta kai a jihar borno yanzu kuma ga cikakkun labarun iran ta gurfan da mutane 48 a gaban kotu da zargin hannu wajen kisan janar kasim suleimani hussein amir abdullahi ya mai bawa kakin majalisar shawarar musulunci shawara kan harkokin kasashen waje ya faɗi cewa tuni iran ta shirya sunayen mutane 45 wanda ake zargi suna da hannu kai tsaye kuta bayan fage wajen kisan da aka yi wa janar kasim sulaimani bisa umarnin shugaban amurka da ya wato da sha kaye a zaben da a gudanar donald trump kuma ana sa ran kara adadin mutanen zuwa 48 a ranar uku ga watan janairu ne da ya gabata kasar amurka ta yi kisan gilla kan janar kasim sulaimani shugaban dakarun kurs na kasar iran irgc da kuma abu mahadi al-muhandis shugaban dakarun hazu sha'abi na kasar iraki da abokan tafiyar sa sakamakon hannun ta'addanci da ta kai kan motar da suke ciki to da jirgin sama mara matuki a kusa da filin sokan jiragen sama na birnin bagadaza janar kasim suleimani mutum ne da ya yi suna wajen neman yancin dan adam a duniya kuma ana kallon sa a matsayin babban jigo wajen kare lagon kungiyar ta'adda ta daesh wanda ta yi kaurin suna wajen ayyukan ta'addanci a gabar tsakiya da ma wasu kasashen duniya an fara kidaya ƙuri'u da aka kada zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu a ƙasar Nijar. A jiya Ladi ce dubun dubatan al'ummar ƙasar Nijar suka turo a gaban akwatunan zaɓe domin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu. Rahotanni sun nuna cewa an samu fitowar jama'a sosai a zaɓukan duk da matsalolin tsaro da ake fama da shi a wasu sassan ƙasar da kuma annobar corona. Yanzu haka dai ana ci gaba da tattara ƙuri'un da aka kada a mazaɓu daban-daban don fara domin ƙirgawa kafin sanar sakamakon zaben wanda ya lashe zaben shugaban kasar bazum muhammad dan takarar shugabancin kasar gashin jam'iyya mai mulki yana daga cikin manyan 'yan takara da ya ganin hamayyar za ta fi zafi tsakaninsa da mamman usman dan takarar babban jam'iyyar adawa a kasar kimanin mutane ko kuma 'yan nijar miliyan bakwai da rabi ne suka cincika da kuri'a a zaben shugaban kasa gami da na 'yan majalisun dokoki a wannan kasa mai mutane kimanin miliyan ashirin da uku da ke yankin sahel da ke fama da matsalolin tsaro mai nasaba da mayakan da ke kirari da sunan jihadi ministocin harkokin waje na kungiyar kashen tekun fasha sun gudanar da taro a kasar bahrain daga nesa taron na ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar tekun fasha da aka gudanar ake gudanarwa a kasar bahrain ya gudanar ne domin tattaunawa kan lalubawan da za a bi wajen dinke barkar da ke tsakanin kasashen kasar da saudiya wanda a kwashe shekaru uku kenan ana takaddama a kai ministan harkokin wajen kasashen saudiya da haɗaɗɗiyar daular larabawa oman bahrain ne suka halarci wannan zama yayin da shi ministan harkokin wajen kasar qatar sultan bin sa'ad al-muraiki ya wakilci kasarsa a wajen taron ya zuwa yanzu dai babu wani ƙarin hasi game da ko akwai wata matsaya da aka cimma game da rikicin da ke tsakanin ƙasar saudiya da qatar sai wata majiya ta nuna cewa ana ci tattaunawa domin gana an kawo karshen wannan saɓani. a nata bangaren kasar qatar ta sanarwa kasashen kuwait da amurka a matsayin suna masu shiga tsakani kan rikicin cewa dole ne duk wani yunkuri ko kuma kudi ne za a fitar da shi na rawaye rikicin ya zama bisa yarda da mutunta juna to masu saurari labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan radio voh hausa da ke nan birnin tehran akalla mutane goma ne a kashe ciki hadda jami'an tsaro hudu a harin da 'yan boko haram suka kai a jihar borno rotani sun bayyana cewa mayakan kungiyar boko haram sun kai hari kan garuruwan azare da tashan alade a jihar borno inda suka kashe mutane goma ciki har da wasu jami'an tsaro guda hudu kana sun kona motoci da gidajen mutane tare da yan harbi kan mai uwa da wabi wasu shaidun gani da ido sun bayyana cewa mayakan sun bin ƙauyuka suna harbe-harbe inda a garin azare suka kona wani ofishin 'yan sanda kana suka kashe 'yan sanda guda biyu kuma harin ya tilasta mutane tserewa da gidajensu ba shiri. ya zuwa yanzu an gano gawakin mutane biyar da harbin bindiga a jikinsu da kuma wasu mata guda shida da aka harbe su da sanadiyan haka suka samu munar rauni a garin tashan alade kuwa al'ummar garin ne suka tsere zuwa wasu kan duwatsu kafin zuwan maharan wanda isa suke da wuya suka fara kone-kone inda suka kona coci-coci guda uku da gidajen mutane da kuma ɗakunan shan magani da ƙarshe za ku cewa mutane 838 ne suka sake kamuwa da cutar corona a jiya lahadi a najeriya hukumar ncdc ta sanar da ƙarin mutum 838 da suka kamu da cutar corona a najeriya a ranar lahadi ta gabata alkaluman da hukumar ta ncdc ta fitar a ranar lahadi nuna cewa jihar Legas ta samu ƙarin mutum 253 sai kuma tabbinin tarayya abuja da mutum 297 jihar filato 82 kaduna 57 katsina 32 sai kuma nasarawa 31 yayin da kuma cike da 25 jihar gombe na da 24 oyo 8 rivers 8 zamfara 7 ogun 4 sai bauchi mai mutane 4 ita ma ido tana da 4 sai a nambarar sokoto dukkan su suke da mutane ɗaiɗai yanzu haka dai mutum da 84,414 ne suka kama da cutar a najeriya inda mutum dubu saba'in da ɗaya kuma suka warke a dai lokacin da mutane dubu ɗaya ɗari biyu da suka ce gagarin kunan. Tuma saurare ƙarshen labaran duniya kenan kuwa saurara daga nan rediyo VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. To madalla labaran duniya kenan ko saurara yanzu kuma sai a saurari shirin nan na labaran wasanni wanda ni Muhammad Amin zan jagoranta. Labaran wasanni. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin na labaran wasanni wanda a cikin sa mai kawo muku labaran wasanni da suka shafi kasashen mu na nahiyar Afirka yankin Asiya da kuma nahiyar Turai. Da fatan masu saurare su kunci da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bari mu saurara abin da kai man tanadi a bisa faifai. to madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin inda za mu fara da nahiyar afirka kungiyar kwallon kafa ta kasar morocco ta yanki cikin shiga gasar kwallon kafa ta yan kasar shekaru 20 da kuma hukumar da hukumar kwallon kafa ta afirka caf ke shirya wato banda ta yi kunnen doki ɗaya daya da kasar libya usama targalim dan wasan kwallon kafa na kasar morocco shine ya fara ciwo kasarsa kwallo da misalin minti 32 da fara wasa kafin da bisani dan wasan kungiyar kwallon fata ta kasar libya muhammad el khalil ya farke bayan minti uku da zura musu kwallo a raga kungiyar kwallon kafa ta kasar uganda ta dauke kofin kasashen gabashi tsakiyar afirka ke kafa ta yan kasa da shekaru goma sha bakwai bayan ta lallasa kungiyar kwallon kafa ta tanzania da ci uku da daya kuma hakan ya bata damar yankan tikitin shiga gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar afirka da kasar morocco za ta dauki bakunci a shekara ta 2021 mai zuwa to ma saurare ko kun san suwaye matasan 'yan kwallon kafa afirka na wannan shekara ta 2020 to amsa nan ita ce na farkon su shine ahmad diallo dan kasar ivory coast kuma yana buga wasa na kungiyar atlanta ta kasar ingila sai kuma crepin diata dan kasar senegal kuma yana buga wasa ne a club din broges sai seko keta dan kasar mali kuma yana buga wasa ne a rb salborg sai kuma samuel chukwezu dan najeriya kuma yana buga wasa ne a kungiyar kwallon kafa ta villarreal sai kuma lasina tore dan kasar burkina faso sai kuma 'yan wasan suka fifice daga kasashen afirka wanda suka fi taka leda a bana a kulob din kasashen ingila spain italiya jamus da kuma kasar faransa na farkonsu shine muhammad salah sai kuma adam traore sai Khalidu Kulubali sai kuma Samuel Chukwezu da kuma Pepe da kuma Pepe Diop da ƙarshe kuma sai Kyalin Pepe tsohon dan wasan kwallon kafa na Najeriya tijani Babangida ya bayyana cewa ƙungiyar kwallon kafa ta ƙasar ta Najeriya ta fita hayyacinta ƙarƙashin Ghana Tsohon dan wasan dan shekaru 47 da haihuwa wanda ya buga wa kungiyar kwallon kansu a wasa a shekara ta 1966 a gasar cin kofin duniya da kuma na olympics a shekara ta 1998 ya ce tunda kungiyar ta zufa igur ta kauce da kan tsari da kwazon da aka santa a da wanda hakan ya sa kullum sufa igur take ci baya ba a taka rawar da ya kamata ta taka balle ta rika wa najeriya kitse a wuta kamar yadda aka santa to yanzu kuma tsallaka yankin asiya inda za ku ji cewa hukumar kwallon kafa ta asiya ta sanar da sunan aliri da fagani a matsayin kalin wasan da ya fi iya hura wasa a shekara ta dubi da ashirin fagani dan shekaru 42 da haihuwa dan asalin kasar iran shekaru biyu kenan yana wato alkalancin wasa a mataki na kasa da kasa kungiyar kwallon kafa ta istiklal tana daga cikin kungiyar kwallon kafa da aka fi alfahari da ita a yankin asiya a gefe guda kuma an fitar da sunayen 'yan wasan da ciki za a zaɓi ɗan ƙwallon shekara a yankin asiya inda ka sanar da sunayen 'yan wasa ciki har da wasu 'yan wasa da suke taka leda a ƙasar iran ƙasar iran ta kammala duk wani shirye-shirye da ya shafi filayen wasa har guda goma sha bakwai a ci gaba da shirye-shiryen take yi na neman wani neman a bata damar karɓar bakuncin gasar ƙwallon kafa ta cin kofin asiya da za a shirya ta 2027 idan da rai da lafiya kasashen qatar india saudiya da kuma kasar iran na daga cikin kasashen da suke neman a basu wannan damar karbar bakuncin wannan gasa da za a yi a shirka ta 2027 yanzu ba mu taɓa kaɗan daga cikin wasan da za a buga a mako na tara a gasar premier ta kasar iran inda gobe talata za a ke cire tsakanin kungiyar ƙwallon kafa ta saifa da kuma sana'atin nafta abadan sai kuma ran laraba inda za a kara tsakanin nafta masjid suleiman da kuma faikan sai kuma gulgar sirjan da istiklal yayin da kuma tarakto za ta kara da shahar kuduro ita kuwa sefahan za ta buga da fulad sai kuma aluminium arak ta ke ce reni da zub ohan yanzu kuma bari mu yada zango a nahiyar turai inda za ku ji cewa cristiano ronaldo dan wasan kwallon kafa na kungiyar kwallon kafa ta juventus kuma dan asalin kasar portugal ya dauke kyautar dan kwallon karni a wani buki da aka gudanar a birnin dubai na hadar da larabawa an karma dan wasan na kungiyar kwallon ta Juventus da kuma Pep Guardiola a matsayin fecen kociyan karni shi dai Ronaldo ya dauke kofin ne ko kuma ya dauke wannan kyauta ne bayan da ya doke abokin takararsa Lionel Messi shi kuwa Guardiola an karama shi ne a matsayin koci da fifice a wannan karni domin kuwa ya sha lashe gasan zakarun kasar Spain Jamus da kuma Ingila sai kuma Premier League sau biyu hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta soke wasannin cin kofin duniya na matasa 'yan kasa shekaru 17 saboda cutar corona a wata sanarwa da ta fitar a shafinta na intanet hukumar wasannin kwallon kafa ta duniya ta ce an soke dukkanin wasannin kwallon kafa na samari masu shekaru kasar 17 maza da mata na shekara ta 2021 mai zuwa maimakon haka za a yi shi ne a shekara ta 2023 idan da rai da lafiya To kawo mu kwana da ku bari mu kawo muku kan daga cikin wasan da za a buga na Premier a yau Litinin. Crystal Palace za ta kara da Leicester sai kuma Chelsea ta cancare da Aston Villa sai kuma Everton ta da Man City. A gasar kwallon kafa ta kasar Italiya Serie A kuwa za a buga wasanni goma ne a gobe Talata. A La Liga a kasar ta kasar Spain kuma za a buga wasanni hudu daga ciki akwai karawa tsakanin Barcelona da Ibar. to ma saurare duka duka iya abin da suka kenan gan lokaci na hararan mu ta a wani shin za ku ji mu dauke da wasu sabbin labarin amma kafin na amma duk waɗanda ku ji mun su ni ma dugun shin nake cewa ku zama lafiya daga nan radio BOH Hausa dake nan birnin Tehran. To yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa wanda mai kawo muku kiɗe-kiɗe daban-daban na Iraniyawa domin samun nishaɗi da gamsarwa. Ai saurare lafiya. masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda ya kawo muku waƙoƙi da kiɗe kide daban-daban na iraniyawa to da yake muna cikin ranakun goma farko na watan muharram na zagawar ranar shahadar imam hussein alaihi salam ya zama wajibi mu ka muku waƙoƙi da aka yi daban-daban game da juyayin na ashura kuma a yau za mu kawo muku waƙar mahdi habibi ne wanda ya yi game da zagayowar wannan rana ta bakin ciki da fata masu hariya su gyara zama domin jin waka a bakin mai ita جسم دلاوران همه در خاک پیش هم رکاب سرها به تاب و حسرت و تیم خاک خفته و رسش به دوان جسمش به خاک خفته و رسش به دوان جسمش سرهای عاشقان همه نیز خون چکان جسم to a gaida mahadi habibi a cikin wakar da ya gabatar mana ta juyayen ranar ashura kuma a nan zan ɗiga aya sai a wata sadarwa za ku ji mu ɗaga sabuwar wakar kuma za a ci gaba da bibiyar shirye-shiryenmu a shafi mu na yanar gizo wato www.hausatv2.ng kuma da wannan ne shirin na mai zo ƙarshe amma don kowa da kowa ni da na tare da ku nake cewa ku zama lafiya kuma kada a sha'afa za a iya ci gaba da biyar shirye-shiryen mu a shafin na yanar gizo wato www.tv2.ng